a ciga nu sura kutu ya karshe miniyan cikin qur'ani a gaga suratul jumu'a suratul jumu'a ga yi sura ya shi cuce tuku tuwani ya e ba ci cibo ɗan e lami tuna wato suratul sofi shi cuce tuku tuwani da wani ɗan e lami tu suratul saffi na wato sabah lillahi ma fi samawa to ma fi al'adu wal aziz rahim ya yi waladi na amini lima ta kudu na mala ta falu ga yi sura yi shi tuke tugutanin ya e ba ci cibo ina lami tuna yi suratul juma'a yi shi tuke tuguwa dide ya e ba ci cin daga suratul juma'a sai suratul fati inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik ga yi sura yi shi tuke tuguwa beni dide ya e ba ci cibo daga suratul fatti wana ci suratul fatti zo na nga suratul maida cin wuce shi tuce tugobe gube zuma umbo nga ci suratul tauba bai ga na gwaka manji ta tubo na suratul tauba suratul tauba ci shi tuce tugobe gute aga na ti suratul tauba sai suratul nasr idza ja nasrul alfatu manji ganna ga sura yan karshe na ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so sura nan sura wa ciko a cunci a nabi sallallahu alaihi wasallam min madina lokaci na al'ummai musulmi ya gokana ko kuma ya lagwaka ya waga lagwaka sarai na bi ma'ana dadda lokaci ya kunyo biya a cinwe biya a nabi sallallahu alaihi wasallam ya jira nabi da ya gucin hanyar bai ci na ji wato da biya zana bi ma'ana ga zulƙaida ya ya tsanci na ni ga ji jira lo madina na zulki duwi uga ya ci suratul maida ya nabi sallallahu alaihi wasallam amma sa shuji cina malo da ya to tabacin adina to da zahar biya to taci na amma gwaku tsakani zuwa bayan ya tsanci wuri ya to tabaci ga ci ya nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ci ne gagu ya wadana ayin kunya azabu gwani eba tari ko korogio ko joga anabi sallallahu alaihi wasallam gela daga makka cino madina na abici agboka abira tu madina ce daular islamu lagi kinina kureshi ci fe ja damuwa a ci ya kuji yugu e ya mafare ya baci ya kuyi da wani har abin ku kuyi badri kuyi wudu har bina abin ku kuyi ahzabu ya tuci na ikun azabu ga ikun na kpata kafiri jam ayyakan a kan ada lati agun agun ani biye bayni ko a ba alama alama tafi to mutu da jimawiji to na anabi da nasara azabu na e ya tsayi na ga nabi be ga waji umra a ci na zumana na ga ci sura nabi annabi sallallahu alaihi wasallam aya na fi bona e ba ayan sura nan inda zada wato aya shi tun aha shi tuye shi wato bi ma'ana shi tun hanyar wani daidai kyuban بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ya ayyuhal ladina amanu to ce ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga yayi na jayi mani jina awfu bil uqudi ya alikawli jishe man je ji bayani ga yana yawan kudu nan ga jamu ya akdu alkawli ne ce ta pankuro nan ga akdu ina ta pankuro nan e ta pankuro tsakani wujubi to juyi imana alikawli na ga da ibo tsakani mulba Allah wani jalita na ila alkawari wuce shi nau'i ba ci uku da alkawari na da tsakani mu ita bebe shi na ewa ga ila alkawari wuce shi a wufu bil uku wani latlakun bayi matula na am to ci gawa alalli ladabo yayi ana yagi bahi matula na am dabba shi na dabba na je ga na amu mun je ji bayani ga dabba na jiya na muna gaji a rakun nan ko benangi nangi mai rigu baba to wuriya to kin gbagba ajaji hujja bin ayin suratul an'am ta zuwat so anamu bani wi iri iri da gutota to ba to yi wa yi da gutota ga anamu yau Allah ta baraka wa ta'ala ga da suratul an'am thamaniyata azwaj min ad da ithnaini e ba wuri e ba kin ba boy de guba bi ma'ana kin ba ba gani be kawai wa min al-ma'z ithnaini e bayan wuri oyi de guba ide busuru gani be yuwaye yuwaye ko aya ne be lamitu na nke ga ga wa min al-ibil ithnaini wa min al-bakar ithnaini eba ko ile guba eba be iwe ku rakumbo ile guba eba be ati a ce gututa a gaji kwabe a na'amu yi su kwa alalli ladabo yayi alalli yo yayi na ya gyana man zai ji bayani gaga zahiri aya ne wugwa gaga tuyen king wato bi ma'ana dabba na ji na ji ta cikin bo be mi zo yi kpana to na ji tatiki cikin bo amma fi gonta wani mana jaga dai adi dabba na ji dabba na ji gadan bobe ina gwakwaji kwaja ke da fito cikin ba misali adanan ko adenan ko ya cikin duk yana yayi sun mena dabba wuce jina ga ya yau ko masha Allah Ba a ciga dabba na ji ba ta kim na fi moye kwana na ji ga ke da cikin wani to a a lalliga yau uhillat lakum bahimatul an'am to kila to ci ga bayi mato man je ji bayani ga yana bayi mato ne na magagana ina unga unga ti ko we ma ko we buwa ke na we ganana ga bayi ma dabba ne zima kpata da na unga bo wa wa ke na we gana so wa je to kici madaba mini dabba zo ne na we gana yawo aja so na eh, zai dafan sheyi la sheyi kumfani dabba wato ya gawa yawa so ko ciki ujiye ba a na'amu na kan wato ga gagama ya gawa yawa amma ya nagwa kuma jiji bayanai tubu a gan ibu hadisi a nabi sallallahu alaihi wasallam na bai ce ga gan ɗayan eh, zakatul janini ko zakatu ummihi ke dabba gadda dabba ko egi Eh, dabba ga ibe we dan ba ko wacce hun na zu zuzu na zu na na ga zuzu ya ge wacce da dabba ko na a ga bahimatu na ga abun mai jini fiye gina dabba ko na so bahimatu la na mi dabba gunin na ya lo aya ci ga igu pa da igu iga hankali tuye tiye ba bi we wa ya igu tuani na to guni na ji yi wai wona abe kya ga lawana e wani ja lana fone ga be da bukatan yi can na zuna wuce ga sai ga ke zuye gibiya uhillat lakum bayyimatul anam a lalli ladde gyana jifi ba kwa bona wani fe ne yo so bayyimatu ba ne ti fassara ba ci cin man da yayi man je yayi na e lauda daga ga bayyimatu yi ajinnatu egi bobon gizi eh egi bobon gine ziga da ba kwa in wani gada ba ko ya dabba ne zuwa lamana uzuri ta yi dai jika tunu gwaye dabba ne zu watakila ya gozu ibe waya ko kuma ya gozu ibe waya amma ya du zuwa ba uzuri na da bayi na to wuce ga sai ya ga ke zu na da ba kona eh hadisi bai sarai na annabi sallallahu alaihi wasallam ji bayani ta ce wannan uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum sai na bibba karatu yayi boro na bi ma'ana wuji dabban na ji bata ida da giwa a dagwa kawa don da ci yi gima to ci talu bai nun tula bai ti yi, illa ma yutla e ti mudariyo ti bina wani majulu a bibba karatu yayi ya boro mun za ta ji bayani kawai ga da filin mudari gikin ya hali ma gikin ya istikbal so yutla na ne ga ma ma'ana sai yutlu dio a gaggwa karatu ya yi goro ayan wa ya biyu latuwan wa kuma jigan ga yayin aya na ga wato bi ma'ana yayin taci mini sura nan aya yin mafaru su kai ga labari aya nan wa bi ya yi bi labayanu ya taci wannan ke mu abela bayani ya yi dabba na jawa kaga iga gina ma a ghaira muhalli saidi wa antum hurum aga alina aha yara mi layi ci ya la lalle bode gbenari ghaira muhalli saidi da wani aga ne ya lalle bola da gbe muhalli saidi asali yi muhallina a canu nuyan jamu zakar salimu fiye bai dafo gaira muhalli sai da agan zane ji a ti jamu da wani agan zane ji a lallila da ya gbe aga yi na jaya lallila da ya gbe wa an tumu mu yi mata tare mai yi lutun hajji na re aga yi ya ke ji nufi dabba na shiga ya lalli da ya yi to na ya kpambo na to na ji fi gwanta ya gbe dubiya na aje da ya ju ali ne ya rami la ya lutu hajji na tupe na yau ko ya ga lutu hajji aje da zan duwa na rami la wai ji labbaika lahu ma labbaika eh? aji niya nula la na yati umara bo labbaika hajj labbaika kashi wula ni lati ajo labbaika hajjan yo aje da zan wuce nan wa gagan wa gbegbe na amma suna ní sọlá lẹsẹlẹ mú ti tabbata gan ɗaya zaga da biyu ci labiya wo na dare mu na gagogi a gogogi ibn haji ya ci bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma bi sharati ga gawo na dare mu no ga yau gawo tsatton hatu ga da biga shi da wo yo wutwa adagbe agbe a ci ladabba biya ga yana da nan gogi kawo ga da harami amma wuce bebewa umatu zanu ci gudu bebibiyo na wa gina wa inna ya yahkumu ma yurid lalle su koyi tunu na ituna na jun kunti be na ga wani wuyo? na ga wani kun ci gama wo na bawanin kun wannan amma da zai ga kila wace gaga wannan su da ana kila wace wannan da zai bi su ko ga wannan la yusalu amma yafal wa hum yusalun bando ya zaga zai kai jo tuna da hukunci na bona jizwa misali e ci bida da na su kwazo ba fi alkhairi e ci bida ga ba ni bida abun da gaza no gaji aga lagin zakin dole a uma ngo don waga bida abun na lagin zakin dole a wa nga yaji mutu ga ala hukunci ci mutu a bi na ga yaji na ga ala ci tun ga biyo ga agogo mu anu alu ci ja to amma ba mi sokoi na gabu nun ga hukunci le ci ci kai ci mai lima bifa يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا نزاي معنى جنا لا تحلوا شعير الله إقالات سيادنا الفرمة نجي جي دبا ديننا نمري أنا شعير الله نجمو شعيرته شعيرة الله إن دون لغي وغي لا تو الديننا إن دون لغي جيكيني الديننا إن متنشو wala mutunci ya wuce sawaya nga su kwaye nawa abu gai ga sa mutunci ya naji ji yin addini ne naji ela eh, e eh, wugo addini musulunci na ga sa mutunci aya mu eh ke misali bani na masallaci bai nun da agalin le yana le musulunci ya e zugu gikin ga mudde ya baya sai masallaci si saya mutunci a addini yo ko bin cini biwa bi ke masallaci eh dembo jo ofekce micini ko akwala gyawa ba masalaci kala su ku ga min suratul hajj on go man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub ezulacin ya ena ke gangai we gikini ya na alamu yoyin da su soko ke misali ba na Qur'an wanda min sha'air Allah we gikini addini musulunci bane ga musu Allah yo eh wa gagba qur'ani ye wa za mutunci musulunci ya wa magama qur'ani ci fa inna min taqwal qulub wa gwada su sako gudan wani a ci ga littafi hadisi jo kai ya attati littafi fikin wuje na wa bayana bane mini sha'airul la ga budan wai gikini addini wai gwa lato addini musulunci so misali bani wa da littafi oga wade na ji wajen sciences chemistry biology ko wajen english ko littafin da ci na ji ya gama na ji ko ya yi jeji nan kuke ba gambe kurani ci kuke ci kurani ci kuke ko ke ba da wadda jiwa eh wa man yu'azzim fa inna min taqwal qulub la tuhillu sha'air Allah e galasi sayadan ina ya ke da dini na ma aya idan mai sam isaya isa alfurma aya e cin wajayen a kilefin iza yi dabba ta hanwa ƙura'ani ci misali daga na ki ogan shayiru yo min sha'irin la kabo da ya kamu ka kayan yawon a fe tu a fe ya tulare fi kan don da ya bun da bude kan ndi bon da ti boye jaji da e jaji da e juje bo kibo e bo boya boya littafi wacce kon a ti waga addini musulunci ga wale dan wani eh don don da gaiwa bayanin addini musulunci zane sauke qur'ani eh waga lo makka wale zan da ci je botani na addini musulunci boya bu be qur'ani kan kando ga be qur'ani ba ja ala fomisu ukis igaga ko yana ji na da wujaje tubo yana siya amma boye yin gbanwo e la ciwon yi azim sha'ir fa inna min taqwal qulub eh ndo no gaji kine ya dini na unje ne za gbayinu ya mun da ci maji fasaran sha'arin la ya ganye jini fi biyo energy su kula jan ramu na so ezu fudu jiye wuci ji eh e da diyo nga da su kai gaga la tuhillu sha'air Allah ene jin so kula jan ramu na e ga da gafi wuci ga mun ga ga tufe ga sa tufe jo mare eh so qur'ani ga yin suratul hajj wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi aga yin naji yara mu yo aga ga ji ka zama aga ji ka zama ji ga dole dole sai waye tsara ramadana ya tsam dondo daya bai wuce eh wala shahr al haram a ci ga ya tsaya al furma ita kiti ya zuwa rufin magun ga ya e tsagu da mini ya bo gutta mini mi kedo jipe a ga yi zulka'ada ma bo ga zulka'ida ndo ga ga mini guba ba muharram gutta na bezo baye muharram ya da rajab ita gunin na ajiye يسألونك عن الشهر الحرام كتال فيه قل كتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل أرامو يونا بكو ديتا الفرمونا إذا داما بكو ديتا محرم كوز القعدة كوز الحجة كوكما رجبا أجيدا أما ezubula ekunguda etwannezo nga etulufibe la tuhillu egasi sala da alfuroma ma to ala aramu bonnan tabari be nan kashi lokaci a nasu da sallan bawon ke da abu abu abu ke gikini musulman ja ga guba ba kuma je ga ga ayan nan da a tabi ma'ana ashar la aramu agaga a dulaya bai na ji a yi tauba na suratu tauba na. ke na فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم shuru na الأشهر الحرم فاقتلوا na حيث وجدتموهم a yi ita alfuru mai lokaci wuce da ga gwaga gaban do ga tson ga da mushriki ne fewa tun daga kan gama ga hukunci wuce thabitun ila yawmul amma mana ce ga ka lokaci wuce ne te suratu tauba to alfurma gwaga zona ake bi ma'ana eh, ake da shi gani bi haramcin ne ga ga a gafe gukun gani bi kafiri je to alfurma ma so hukuncin na dabu ila yawmil kiyama e ga da ji wato bi ma'ana wuje na sina ya gaga dole dole da tun zando na gaga mini man guba ba na zo na na jabi ci yina zana galu ga mansu babon na yona unde wuja gwasun zana ga be ga mu ka mu yona unde ba gwasun Allahu fagan bi a ci ga be ma wala la hajiya e ga sa alfuru mai ada ya ma ke ada ya ga ita bana ya lalo makka ga biki o ga o ga nusuki jizo bi ma'ana o ga ita ibada manasiku jizo waya zuna ga ya hadayon eh to ya ga sa alfurma ya ma a to allo da mini yayi na je wuwe la to addini na zamai fayi ga ayan na lutu yayiyo amma zamai gbanu a lutu yayiya bana waga gbin alaji ji ga na je no maka ba na ga dabba yi rikici mu shi abun le dabba to ebe yan dabba yi rikici mu zo aga wule dabba ebe yan zo dabba zame gbani kompani shi da bodanezi wagalu aji wawo bataya etinan gina waga azuno shikenan aga da shi nengyo aga azun wale nengyo ebe ya wake kebe na azun zuna amma zame bayan ga na dazun nkpa kwa ga za da maka ba na ron ga tiyan wale nengyo ebe ya ga nengi gina balantana wuce sato alfurman nengi na ga ya da yana ko nufin na yau so a gara kun nan ko nan gi na galagi kine ta da yono a waga salfur ma ya mu e ba wani layayi na e ti zame fayo a ci ga odar kalaida to kalaida kalaida ga jimun kiladatu ke na da ga risalatu rasailu ke junifio ene je dabba da ya batona ebon da bolu feri zano gale dabba da yayi wa ga dabba ne ya da yayi wani bojin yo na feji jahiliyo tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lafiya na musulunci ma bana wuji tabbata ke wa ga wa hajji wuce azunya dabba na wa zuna wa bayin bayin daga yi bu wa yun shaba ga febi mun bai ga da maka wadana wani lagu zando gali yana ga da ba da inu wa ce wa ma fe yu ci wa ba ki bu wa ga gu to wa na na ga ga ti bota su ko musulunci bana wuji tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam mutu mutu mutu ji tabbata e bai tumbo to ene da zaba kalai do ne ga guba ade ne manje dai sha'aru nan annabi wato je sha'aru hadisi har ta zuga hadisi lalai salam ji sha'aro ke yin sha'aro wayo ladabbo yare ko ba tukọ ko ba kwatu na zano ga leru je na wato gaga dabba na da gujo na gwakwa iri ma aja yuya bike nane bono nga lawu nga nga le iri ben yedin didina waga le wa kuye ben na. to zane ya riye sha'aro anum ga yariyan kalaido wa wada wa goba su ya dabba daga nan huppo kwatsun wa ko kuma huppo tukwa ba ko kuma wa irin da ka san da ci ba wa ko anabi ga jin sha'aro ka fa gwalo ya dabba ga ba waje sha'aro to na manu ci ba ga gan gyana a gan dai binaku ya ta ta yi za Allah ya na wa dabba na wa dabba na, wa wata kaduga wata dai wa dai guda ba kwa nabi muhammadu so sunnu yo kawa jiwa luga da jiga jiya jiya uje bibicha eh wo ma ji kalaido bi ma na wala guwo wake da na guwo ko fini wa gu da no gale na wa daga dabban nan ya da yo amma gabata mu zame fayo bani wa dabba la ko ne ngi wa cha la ga waga ga da saudiya a lu ga dan to duniya ba wai lalu indo bani ga tsari juyo zamai kanga kemnu goyi na ga judona ci gaba zaman mai bebe aga ga ga alanan ya luware min bayanin nan za an gije tuwe ko kudo babu ala dabba ji gadan eh mi da bebe nan gimi wa da bebe yawan yi zano da bebe yawan yi ba ga shi o bana zangi zafi ne wa bana ebo tsana ne ku dobo lafiya na ka bace zawangi zunge wa za bana ebo tsana ne ku dobo ala alade ba ala de ba wo ga lafiya ya dabba ne je ga ga ya ke ku bayina gomma alawa ya company e na jaju e e be tsari ama ku ko bayinina a chalai duwe bayinina eh so daye be zuci ga jina na jiga to adam ya be be dabbe e bodo rura ba je ba misali ali je je ba je to yidda ka fagi mutunci yadda bana layin go patona laila tu hilu e gala sa sayadan alfurma yadda bana ja layin go patu e bo adayo na na ma layin go patu ana e yuga hadiyu so ale gaga kala yi du pata hadiyu amuja hadiyu pata kala yi do fóònù kẹne o dabban tun da akpa gan alajan adaya ni wayo gan kala idu o umayu gan hadiyu o amma kala lagun kwatuba wa gan kala idu wa wadda ayo gan hadiyu kawai sai gbogbo ya gagan hadiyu pata eh, kala idu pata hadiyu yo amma hadiyu pata kala idu a ayo ko so wala amin albayt alharam a ciga so ciga yi ga sa alfurma ya zane jani ya jiga a be masallaci kaba masallaci ya alfurma a ya ji jina eh iga iga sa alfurma ya mu bi ma'ana iga kan zama iga ga zama ga ilewa ga benama a ga tare da zaga lokacin da ci Eh, lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba gindo ci mushriki ude madina bi tun annabi sallallahu alaihi wasallam umar dai gani bi rakun yushi mutu ta alaji ba su ma ya madina ci gada da tun annabi sallallahu alaihi wasallam mutu ga gani ga ga ga ji imani ki o ga hu min alami ci ga imani jina annabi ta bayani ji da gurgudu ti musulunci ngato wani ma da shawara ya bani ma da mi dan yau injin ba giya za bayani na muga ya za ba mu ji bata a yashe musulmi mu dai ke kenan asali ya dede da biyu dabba na juda le madina ci musulmi madina ci na wayan wọn ma bi ci biyayi so e ya ci bai mabe annabi sallallahu alaihi wasallam bi sahabu jima da yako e eh, no makka a chaliwe da gani da dabbuji uma uma alama jidan yin da na lwaji jin a jin da jin da bi ayina sahabi ga to zannana gwai go dabbaji ti yi dabbaji ha bi ci fogana zagai bedana a ga mutum ka zan a da ajin na jan dabbaji nun go fogana ya go annabi ga iga jaci ma za na bebe e ba so kun wuri lo ada ja ada lutu haji haji e jiya ka bi fe mushi mushriki fe jiya to ala ta annabi muhammadu to sallallahu alaihi wasallam e tu to maga mushriki na bebe wajo mutum ba bebe ade dabba na jigan wala ja daya in wadan watan bai so ko da yi annabi gan ti gba ni na yawo ba ta eh la tuhillu amin baitul haram zane ziga kpaga aja haji ene amma ya ummuna kaso da yaksudu zane ja guriji a kpa abe musulaci ya ka ba abe aluta haji ko umra na e ga ja zama e bona gbani e ga dabba gobe ba ginne gbani e ya ci uka maka yilo ya fi zana ya ci kana so annabi je da annabi ga yabta gona fadla min rabbihim wa ridwana zane je ga le ga biyaji ina mala bayi na yabo a baji bege fadla baiwan su ko arzike su ko waridwana ba da yarda su ko iga kama iga gya zama iga kan zama wale gaga fadla abun na arzike kwa biyu na na yi wugwa gaga ya zaga tun aji lo aji akan ya ga iga cewa ma ka bai tun aji lo ji eh laisa alaikum junahun ko an tabtagu fadla min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullah عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين yaga bai ta ji loji laifi da ba waga lo zo wa zika ga mi dai lo mi mi cewa adi ka ne mi la abu na da kuya maka ci shi na laifi da ba so we wa fadlu wa me waridwan fadlu wuce arziki yin je ridwan mu yardan su ko lada wai wada wani babu guba ba ku ke ba laifi da ba qur'ani yayi labari fa idza qudiyati salatu ko fantajiru fil ardi wabtagu min fadlillah kan ya ga sallah juma'a jina a ta sallah juma'a ji zona e ga sheba da ba kwakin bo e dai wa bai arzike su ko musulunci jadi ni re mishanya na ju ga fana fana aga ile chochu na foga achewana eh mini bo yeso ko be yin lokacin ne gaji bauta nan wuji tukagi gane ke kwata ne da achewe waje eh amma mi shan ja fa kwata go bayan a karshe ma kana gabe saji daga coci ci jina ga ayu da mu kishawa ina ifo ibada yahudi ja ci ga ya jo ifo asibu laji fo ibada a lotun dundu bo aje da be wuce bo ifo wuce ebo ne ifo ne so ko fana to a to a ya fafoga su ko jalita sun mu jalita ki mu jalita yi jika kai daga ladi mun daga tujuma na wabu mun ga asibi fa so ke mun fa asibi na to a yi fa asibi eh so to ce ga ga iya da cewa ajo yabtaguna fadla min rabbi e, wa e, e, ji bege arzikin kwaitoci bo, gani bai yarda amma fa wai za halaltun fastadu da ke gada tiyara ne wani bi ma na lokaci ya tuwa ji na gabar da zo ba ya ci haji ji zo ta fastadu ida gbegbe wale na na yi umarni amma maji ga amuru ba hati yau na yi umarni ya alalli uji wajibi ya ga dole dole zan dole ruje gbegbe ca a wai za halaltu ya ga tiyara min ga yi ba tojo ga gan gaira muhilli saidi wa antum hurum aga ga ila halalli bi da ya biya lokaci ne ga bi haramina aramu yo ne ya bi ga bi haramina to ba ni no ga tiyara mo na suku fastadu eda gege uga bena babu ga mai jiga da kai da mutu kun duju a gaga ya ka gaji ya da ga yi gajima ibo dalilin da ciwo dalilin mutu ga da laya hukunci wuce da hukunci nuga ta ci ubo kafi a kan yi nan ko nufi na yiwa mika egbe mini musulunci yiwu a lalli shigo kafi a gaga ya gabe da tun ajiyo ya gabe na ma so na bai ga ya gabe da tun ajiyo ya gabe na a sa dalili na labin yi tun ajiyo na gabe a laki abo hukunci egbe na da inu ta ci ubo lena ya lalli bonan Eh, gai musabi a ci gato ali kaza wulajin haramu ali ci gata alaki abu hukuncin na da mustabi bu e gai haramu a ci gato ya gaba da ali kaza e gai wajibi ko e gai wajibi a ci gato ya gaba da ali kaza wulajin haramu ali ci gata alaki abu hukuncin na da wajibi bu so wani kan wata ti ba ba misali bayanin na tsoce ga ya gaga faizan salakhala shuhurul hurum fakutulul mushriki eh? a agu kafiri a nufsa da salamu ga umirtu an ukatila nasa hatta shaɗu an la ilaha illallah guguna gu ka gu mushriki jina mushriki ya gaga guguna gu mushriki jina wajibi wo aslan a cikin to ya gabe da bai ta alfuruma ya goyi wanda ya gagwa mu e to alfuru maga ya laki abo hukunci na tabon wajibi na nafe ke shi nufe ne yau ko to ci gaye ti zagi da wani sa harfin lakum fatu a kuma na shi tu ko ba ni mai gaye ga gan fai za ta ta harna fatu wunna min haitu amara kumullah eh isa aluna ka anil mahid kul wa adam fa'tazilin nisa fil mahid wala takrabuna hatta yatahurna fa ta tataharna ba ta wanda mai yi tsamara kumulla aslan ime jalil yayo yayi daga asali ai da jige yake bai zo gani bayani doru ya ci bai da bai yayi la ci ga to ai kan ya ga ci bai bai mai bai lo ai la daga la kyabo hukunci na ciubo ne ya lalli bonan fake shi ta idza tataharna fa'tu wanda mai haifa amara kumulla so kan dundo kai duwe na manje na tube yi na ga na ga hukunci daga asali na ka runa mu ci gabe da ga ci ga yi wuce da mu hukunci wuce nga ke jo abe ke da ruwa na bene ga ala kyabun da ji fatan wayo ebo go wai za halaltu uzuri na bello ye to haja ci ga ga bebe mo ela igbe lugwana uzuri wuce ga la kyabu ye ci gutu ajimi fastabe da gege ibi ke ne ebe ya lalle ya shi zo muji wajibi anu a ti ga ibe muji ke da a za aza lalle muji wajibi anu a wala yajrimannakum shana'anu qaumi in e magalugwa nan bane dia jama'a kafiri jina an sabdo ku ga e a yi e kanza anil la harami alugo ya da jumura masallaci ka baba ku ga la harami masalaci na dukkan alfurmona Kin ka wuce na ka ya yi ya biye ya yi tsayin cina a nabi musulun sallallahu alaihi ji jira lo madina na a nabi shiga ji umura ma eh, abe ji umura makka a ci basu makka wani wuci sai na mago gomu duniya da da ya maka ci je ya yi daja wani ya to ba ga da makka mu da basu madina ya yi daja wani gudu gudu umura sannan na usman ga dan da ya makaci na ga san aje da eh abu sufyan ga gatti ya faga ci bida anas da alaihi yau a ci ju da biya fago e ga ta sahabe jirin don da ya le ga ga wai ga kabo ba na saji a fi agutu makaci kuna gyaza bayanin nan eh amma annabi ga ah, ala jaban a ci ya tiji a ci jaban to ya ga wuce ta wuce da gani bi sahabi ji da matuka to ga su koyi na ga to wala yajrimannakum shana'anu komi. nan vone diya jama'a kureshi ciji an saddukum anil masjid al-haram ya bona haye kaza halugo da dai murajane ya tsayi cuci yana wuce la yajrimannakum nan vucu ga da ya gwamare nan vucu ga fuye sharama eh ga an ta ta duga ya da bitu ya mushiriki wuce ya ce kure shi cijo ga ya yayu lokaci ne gabi da zanki ta bono a na na gayi fassara itin an sadduku mu riwaya na na ya an sadduku gayi riwaya na doku gana na. Gwako kira sabu gwako kwa tatiya an sadduku amma kirwa ibn kathir na da ya abu a adda zai ti in sadduku man da ci dabo na ji tafsirin na ci dabo na waka kuyana amma man shiga huje na ya kuyana riwa kirawo yo sabaiya a meda kira sabaiya gwaya so ibogo nga bo ju fasara ya na gaga an sadukum dediyo nga bo ju fasara ya na ga in sadukum dediyo gubba abuwa bi muhammadu karatu kira sabaiyo eh ebogo igaga ya lafasara ne etiyan kira sabahi etiyan in saduko in ya shartiya ya ga la yajrimannakum shana'anu qaumi nan bane ya jama'an da ciji na jama'a quraishi ciji na nga da gwa an so in saduko agabe ga giezan anil masjid al-haram ga lugo ya ga da musulaci ka ba ba ya goro a ci ga kai za giezan ya goro nga layi an tata dugaye ga bitu ta abu ma alai da wani ko bi ma'ana gwargwado irin hukunci na gagwaye na ga ya ji yawa e gagwaye a ka gama wata awonu alal birri wa takwa e tudo ji zuma e ti e tuguro da e tu yadda sun ya toci izaga e bega ebe e lati egun e lo tuguru to ya ti gun e boyun lori gurgudu ne ga ji wani a eh? amma da gayi wa ga wani ga ibi ibi yana? ina mai yana didi ah la no alal ithmi wal udwan e ga bo yinjire ma eh wattaqullaha mai sun toci eh inna allaha shadidul iqab su kai tunu ne tunu da tunu ne azaba no yo liman khalafa wa ya zan duwa ga libana kyugo حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى إلى بارك وحب ما تعليكم الميتة آية أي أن جاي أي أن توت جال كولي يا آية يفرق ما أي أن سورة إلا ما يطلع عليكم إلا ما يطلع عليكم غير بقى تبان Eh, ke dabbayan al'an'amu shi alalliyo ya yi ya gyana sai na agabe wa kami na abu a tula jan ramu na ci ya wako ya bayani ayi mini ayan nan insha Allah hurrimat alaikum almaita adabba ndo ga suna kula jan ramu yayi aga ile shi zani ganan yi eh nan ko rakun dabba mi jayo a namu yawo a ya daji a yi gya to na ga tumi na abu na wa jara mu abin ga jin ci tomo a ci wa damu to ya gya a ramu yo yi a je da yi na ya gya na a mai ya kicho almasu e gya na da mi biti ya lokaci ne yanzu dabba na aga yi gyanin fina ka face ya dabba wana na to fina ka face dabba su mana yanzu na egiye ka boye giwa da na ga gaban a gine ga gaban ya biyu ba ga wuce gyama a lalle mai giyo kuma na wakiyo ga yanzu da bai a lalle da mu ci a giwa ke misali na adab katan gini ko <clears throat> katan gini ko a nan zalalzala mai gya kuma yi wa yi ba da na ga gini to a ci gawa ito ne ya ji da na ji alalli eh, alalli wani ya gina ito ne ya amma ya yi lafiya amma da na bai gina ga gaga babu fe goma ke baranu eh, watakila wasu kowa ji barawa to da na bai gawa ji wani wai lafiya ne eh, banu dimini utamini dabba na ji haramu na ba ke ke ke ke yo ke kwankwana eh zanji a san ga wuje sun wuje yi kana awa ga gamu ado da mini dabba na je da kenan to a ci ga de ji dabba ci na ji alalli yo e pa o ji pa o o te kila wa ji aja a yi <laughs> a kina ma kina ja rama alalli yo hmm? eh ke yo e ji dabba ci kakan to a ci ka fe ya yo amma a jisa yarin lalata sanin bai gawa ayyar yi gya kuba jahalin ne a mai cici kuba jahalin ne a mai ta tayar wa daman ko ayyar yi gya kuba jahalin ne a mai cici kuba jahalin ne a yi ne ga gaya na gaya tuna ga gima ima giye gyama amma a jisi bai wata fiye bije wani gya kuba mai ci ciwaka kuma yi cici kuba mai ciwaka eh mine na janibi waka nan ya mafari ya e bayan ya <clears throat> e bayan cici wani ga yi kan ẹ́ ìkan mímíràn èdò wọ́n á tu ọ̀dí ní ọgbọ́n túbọ́n ẹ̀dọ́ ọ̀nàgbẹ́dá bá nù rẹ̀ bá tu ní ọsọ fọ́jí akànwé jà ẹ́ ó ti yẹ tutù yẹ mọ̀fárí gbòòrò àbújára dídánná àníbẹ̀yẹ̀dájú bẹ́yìí kejì ilé ìfura kí ìtajà ìwọ a to fara amma ya ji fe su gwa da na ba ya da yi wani jin sun bawa e je e bo a ju ban misali bani de mani mani ko kenji maja imagi ige ji kenji kike ji e go tuta a ga ye ju kon kwana eh to a ci ga da radio yima jaradija kenti gama je yime daba lamu ti mafe ju ba gudu je gigicha e gigichi moyo ku ga chu anabi ga ale le yigi e jabu bana anabi wakano yawa faran e gaye alkabido anta anta e giwo na chu ta je sifa no ti da mini daga face dabba wani yamma to ti bagama ta littuna alalli wai gyanta to za mu ci magiya kabo magiya mu galawa gan mu jamu a kana magi ne jabin biri eh a ci ga malan shampa ko e ga ya mu zo yi mo alal yo yi amma mu lalu da ne ji malan shampa bin biri ne yare ko a ci ga wala min khinziri to na kai kotu aramu yo yau kuma wuhilla da ghairi laibi bi dabban don da aga labirin tu a ci na da ci so ko ti zuzun a aramu yo na ya juna kin na ya kotun a aramu yo na ci gani dabban don da na ga labirin tu a ci su da sun na mu ci maje so to ta nan aramu yo na juna misali ni shan bi dabba zu yunga bismil masi da na je su dabba na jina ya gina eh ko kuma musulmi ko dabba su ji gobe sunna shewi ko sanani goyon gobe shewi wa gun hadimo lifi shewi gobe sunna shewi ko te o gagan wa fe le gan be cha ye jan e za meju e za meju nga tula wa ga musulmi na nasu ya da na sunna shewi ngu yauci zuwo aramu yo gajima wa ma uhilla li ghairi llahi bi dabban nan da aka su madu da sunna so koya na aramu wa najuna kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin e zu e zu bato su ko kawai sun nasa ko kawai lazim aje aje da yi amfani da kalmar da ce la ilizuya wal munkhaniqa dabba na yi ba ipapajo tituna aramu wa najuna eh ko to ga musulunci nga jula hankali ya zau iza kuji musulmi a gwako a jula lambuci gwako a tibi na kuma zalimi wayo gwako wale kafiri ba ni nga ya tiyan ya bishe tsoni a ni kawai ya eh wale ga gan wajina kan da wani so musulunci je da gani biyu ya musulunci wa ga yin don da ya ju e bayan dabba zo وليحد أحدكم شفرة أحدكم شفرته إيجاي باللي وانجي بيري تزودا بانو أجوالانا والموقوذة أتكتب بنا زورهم ببانا so kawa gadi ala namu na jiya ba to zo daga gawo ya gina abe ke unga lo nimini je do dano ma jaramu gi a ga lalle wani wa ginan gina nan yi ga ginan gina wurin gobe da tituna ma jara mu kai mun kudo eh ko kuma gan a gan moto ta jiyo wale ngbe juje gbaanyi ujatu adam halo da mun kudo eh juje ututu ne ma na mun kudo na da wani kawai ka gota ogbo ochi dan ochi dan gina shi ti wù yi dáa nke n já tó mọ òkú dayọ lè ṣì ní kéètì wù àwọn fẹ́jú mọ aráàmù yọ ajá ka fàgé nínú àzúlẹ̀ṣù ti rí ọmọ bísímì láì dí nítorí ló tàn ẹ wọn mú tọrọ ya a ṣìkà dábàá náà ká ṣílẹ̀ kò fi min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam la bayani be gaga atta to dabba no da lode da lode no da ya da no e duwana kai gu ge wacin abai cin wa tuna ya ga min ma na mutare jabo idan idan wa ci ci ko sun cewa ya da no ni mu wale e yu ulu ulu cirayu gobe kin nujina ga yi so kata tubu ci jikin yo a kòsòtì mo ló ló dàá bẹ́ẹ̀ ní wọ́n ta àkóbó òtítọ́ kẹ̀lú dẹ́gbà yìí òtí pẹ́ dẹ̀gbẹ̀ fìtó gbé gbé àkí mo òtí àtúná mo tàrẹ́ di aráàmù yẹn. ọmọ àkàlà sábò àtìgá dábàá náà ẹn wàtò wọnàtí hàtìkọ àtìgá dábàá náà alàgbọ̀ náà misali àtọ́bẹ̀rẹ̀ yìí dàn yìí gbó lẹ́yìn kọ́rọ̀ gbogbo kọ́rọ̀ gbogbo àgbọ̀ngbọ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí. nini can ni lagu ta tu wa gya na tutu da eh? na wa gya eh lai wanda ti ha o ma akala saburu a ciga wani na dabba ya dabba na je biga na dabba ci kaji dabba goji a gai saburu a ga gi bi ma'ana misali wa, wa egbegbe wala la egbe wuce dabba ci kabe a kafa mai ci sagibo aya wa dama go gina kenan ko kuma wato ga yanzu nan shi gina wato ke shi jigwa wato da gbegbe ya wa bismillah mo kiugo mo da gbegbe zo ganci na suko dabba ci kaji gibo ko wato ya shi gina gibo aje da go gibiya yau ma kalan sabo illa ma kai to sai ne ga da ci ni nan a ga ke jinifiyo ene jalo ayi kwata te yi nan daga tiyan munhanika eh, walmaukuda walmutaraddiya eh, walmutaraddiya wannatiha dabba mu ciji kwata kafi a gabera yayi nan ya gude zu eh, a dabba wurin gbo ya gude zu ga ilama da kaito ya jiwo amma fa ya jan kalabun nasarai wale bai jode kalmar zakka ma'ana zabaha gulan balarabi ya joga zakka yi zaki ma'ana yi zabaha ya zabahu a zu dabba ga ya ce to abin ke misali mota shi dangi ife yau ko ya ci nan gin na lena musa sabiya mai shiga rashin sa sai dabba ebo ziri na bai wani wuce wuwa gun ibera ibera ha musa sabiya wuce wuwa gun ibera ibera ha ebo na waye jigin musa sabiya nun an zucu eh take a da dai ce ke esosan musa da da nu ira idira ku ira idira yau illa ma kaitun lokaci ne ya zuda na ya ya je to ku yi rayu dare ai da yi gi amma wa biyu yanzu shi da na ya da na da rayu biya a ga waga gima kabo lokaci na eh, eh, mota misali mota nan gida na kabo waga ne lokaci wuce mu yi sassare wule cwa, amma wa biyu yanzu shi na wani ya gaya ja a ja wani beneyo illa ma zakaita sai ne ga dezu da rayuyi na rayu lalo kanga rayu dabona dabona na yi sassare watakila ya yi sassare laidu yi kara degi ya malu yi soshi ya yi alama gaya da na watu yi kanga ni rayu goga ni rayu goga ni ya sassare ya leda da na ma tabakka yau gara sani kewaye sa lokacin rai goga ni ga kewaye sa da wani ce ne ga rai kero rai madawiya so illa ma zakaitum wa ma zubiha ala nusubi ramu yone ya ke ba na ya ci kuti jona a ga nusubi jamu ya nisabu e kwagan biyu ala asnamu e zaga dabba zu ga wuzun na zu gani ebo e, kutiyo to dabba na ji dabba na ya musulmi ya gina kabo to lokacin zuna utu sunna ya kutin dombe ya amu ga ya boye kuti ya ko cin ya kuti bon zu dabba no ga ya ga idza idza idza kasada ta'zima wa law lam yadhkur ismaha inda dhabihi a ci gama wa an tastaghfiru bil azlam aramu yo ne yaji wato yawa gigayen hukunci eh, tatlubul kisma wani hukuma aramu no ne yawa gigayen hukunci ke junifi wewa ga wajiyan wulan ji kashi lan lugwa walakin walijina to aramu yo na wadawa bayani yadda ci tun goyo jina bila azlamu gabe kwaɗi sai mawadawa wani eh zamanin bayan lokacin jahiliye adina ce ga zalmu na nga mufrad ya zlamu aju lafi bogijo kido abike zage wagon ajiye na misali wagon ajiye awo wagon ajiye awo wani ji shakka mula wani nuju kashi mun gaji ko kuma mula wace ulugun da wace kazo kashi mun gaga damar wani ji kelo keji irin kyan iri na wato ajin wagaga yan ni gami ji kaza yan niga gami ji kaza na eh so lokacin da ji ke lokacin da na zaman ya jahiliya na ya ji na ayelo bayan ebasanci da ayelo na ji biya islami ne kpabisan ja ade fiye bo gijibo e kpabisan ma gutu wuyo aja haka ba ni gan amara ni rabbi ila e kaba ba ci gan na haya ni rabbi ta ci a ta ji wani wai yin duwa bawan

wale ba sayo musulunci da bai yayi gani bai yin da ci agoye ga hannu yayi wale ga yi ba sana fe sakan ga ci fe jamara ni rabi na ni rabi na arbe ni nuyi kerere musulun da kwa musulmi je ji ya ba to ji jahiliya ji da ni cike musulunci a nafe jo amma da ne je ji nayi nan na da na musulunci ya ji na ce magana na bibiri su wa ka to a ga ga je da da la sa'in wa bai alagi lalo a wodo wasa fuci fo sa'ayo ku terbi amara ni rabi na ani rabiya ade da ni gena zono eh man na mo lo fuci fo sa'aya wono to to sa'aya agungwa shi banu shi na bana wai no agino se tenu le wona mu ga je sa ta hu aga ji mu ma ji won eh iga tatita ji mu a istik samu ne jibila azlamu na suna nabi muhammadu da bai yi gani be istikhari oge wa a jiya wai ji shakka milan ji kashi miga juma alif salisu na gaji raka na fi raka guba kawai in guba gaga fato gurani eh wa ka sa doga allahu mai a astakhiruka ko bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika al-azim ko فإنك تقدر ولا أقدر فإنك تعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وآكبة أمري فاقدره لي ثم يسره لكم سكون مي وغا ما جدا وغا دكيكيو مي دكيكا وغا دكابو مي دكابا mi waga mi alowo ce kazan so kun ga ya alheri ne mi ga luluwa ya alheri ga wa yo ya mi so ko mu ka ya mi milan lo o mo la won fo ya mi amu ga jo ga ga ce ni waga mi alo da no aja alheri ya mi so ko ami paki lugwa o mo la won tu tu ke mi lugwa ba da ma alheri ga da na awun ci ka ya mi ole wa fo ewo change na da fo bono wa awon lawo ruziri mbo ala manya adini o ma de twa kasa waga da ba mu ga da wasa waje ni ba zan jiwa an mu bila aslamu e ya ni ko wadda bi adini wanya o madda bi wanya e wuyo eh so ko be kullu ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa allah samo be kya da zai dike na suna sai so ko man shi ne ga wuke ba na sa da na wuke su so tuwon mu da kikiu wa ga e man ke ba na oga ganama? gana mu a ga kafin fa a ga ife fa ko ina fa ta kun fa bin zalikum fisku fasikanci wo duzu ke bilatu su kulwa na ya lutu ne da ajiye bata daga etin ayan hurmata alaikum ranan dabba wuce ne ya gina bata haramu fasikanci wo al yawma yasal ladina kafaru min dinikum to ci ga yinan na sanin ji kafirci na aka wani bagadi ne yi a cikin yau daga musulunci a yi jayika a cikin yau daga musulunci a gama gwani da wani eh tun musulunci bugon gyafe da ya ga ga feto ga da sai da su kai ga ya ga aliyo mai sallabe na kafaru min dinikum inan na kafirci aka wani ba a cikin yau daga musulunci a yi wa yi tafi biya sai da ala kuraji abubuwan fala takshawun wa akshawuni e ga su da kafiri shi ma e suna mistoci na jalitta yana aliyu ma kuma tulakun dinakun inan na na dini mi shakwaye a gufa wuce na toci caya da bai ce ga dani bayanan zalisalin kuma addini shakwana a go yi fara fai fa juma yi fara fai ɗayan ajina jin a jitin wada ajina na bi jirgin rubiya da ci jan jiri yana sallallahu alaihi wasallam ɗayan eh, fara ta shawun wa shawuni aliyu ma kuma tulakun dinakun a ga fahimci na caya na bin ci gan a addini musulunci shafa ya nasu alisalam na gasa na murfe ciki a na bai juga ke ba wajen ga endo ga ga gumi na wa yayin ke a yi tubi bai musulunci ya ba ni ma magan wa gumi a saki kike wa kenanci ta wa atmamtu alaikum ni'mati mani mami shafa ya na me nufula da ni ma yaye wa raditu lakum al-islam dinan mai da jiya musulunci mai da jiya ga musulunci rufi addini yayi amma fa man turra fi Zan zandun da gaba de bai ba ga wa walu da rura walu bai ba uje ce bambawo boya fi makhmasatin wala min wa yadda min madan madaga ya makhmasa gaira mutajanifin lifmi li ismi uji ga wata fanga da litoci ba a ga dabba nun na gina gan ma da na wuce gan ma ji gbani a ramu gan mai giyo in ji wuce bebe waya wai wa lalle o giyo mu da ko a lalle a ramu no dena to tiga daga na darura to gona fa inna allah ghafurur rahim e tuna musu ko ne tu gafara mu ya tuye ku fabe waye tiki kina o giya ramu wuce nan